Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu a ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da dalar da kuma niyya. Hawa kuma ana iya samu alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. su goma masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayawa ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku ji kiran da ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya ta yi wa kamfanoni masu haɗa magunguna domin su samar da maganin yaƙi da cutar zazzabin malaria. Sai Salo Garbar zai shigo da shirinsa na da rashin tayi sai kuma labarun da suka ɗauke hankulan jaridun Najeriya kana mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a mako da ne ake sa ministan harkokin wajen china wang yi zai yi tattaki zuwa koriya ta arewa bayan taron koli tsakanin shugabannin kasashen koriya ta arewa kim jong un da takwaran aikinsa na koriya ta kudu mo in taron koli da zai shiga tarihi china ta ce ministan harkokin wajen nata zai je koriya ta arewa ranar biyu da uku ga watan mayu mai kama gobe idan allah ya kai mu sanarwar gajeriya da sin ɗin ta bayar a yau litinin bata kunshi karin bayani kan abin da a wato taron jaman kasashen biyu za su tattauna a kai ba a jiya lahadi jaman koriya ta kudu suka ce shugaba kim jong un na koriya ta arewa yana shirin zai gayyaci kwararru da yan jarida daga koriya ta kudu da kuma amurka su kalli lokacin da koriya ta arewa za ta rufe tashar gwaje-gwajen makaman nukiliyar ta cikin wannan wata na mayu da zai kama da goben idan allah kai mu Shi kuma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fito fili a jiya Lahadi ya ce shugaba Donald Trump yana shirin zai fice daga yarjejeniyar da manyan kasashen duniya tare da amurka suka kulla da Iran kan shirin nukiliyar Farisar muddin ba a yi wa yarjejeniyar kwaskwarima ba idan wa'adin sabunta shirin ya zo cikin watan gobe. da yake magana a Isra'ila Pompeo ya ce ba kamar gwamnatocin Amurka da suka wuce ba shugaba Trump yana da cikakken shiri kan Iran wadda aka tsara da nufin tunkarar jerin barazana da suke fitowa daga hukumomin kasar a Tehran. A nata bangare Iran ta ce ba ta da niyyar canji ga yarjejeniyar da ta kulla da kasashen Jamus da Faransa da Birtaniya da China da Rasha da kuma Amurka ta kowace hanya ciki har da kulla wata sabuwa. rokoki sun afkawa wasu sansanonin soji a Siriya da wato a Hama da kuma Aleppo a daren jiya Lahadi lamari da tashar talabijin ta kasar ta kira tsaukana daga makiya. Jaman Siriya ba su ba da ƙarin bayani kan wadda ke da alhakin kai harin ba da kuma ko akwai waɗanda harin ya jikkatar. Amma ƙungiyar rajin kare hakkin bil'adama a Siriya ta ce rokokin sun auna sansanoni ne da ke kusa da babbar tashar jirgin sama da ke Aleppo da kuma wani sansani da ke Hama inda aka girke sojojin ƙasar Iran. Uh, ana zaton Isra'ila ce ta kai hari kan wani sansanin mayakan sama na Siriya da Iran take amfani da shi a farkon wannan wata. Farisa ta yi kirarin cewa wato an kashe 'yan ƙasarta bakwai a wancan farmakin. A halin da ake ci kuma dakarun ƙasar Siriyan sun yi nasarar sake kama wasu ƙauyuka a gabashin kogin Euphrates a jiya Lahadi kamin 'yan tawayen ƙasar ƙarƙashin ƙungiyar da ake kira SDF a takaice waɗanda ke samun goyon baya daga Amurka so kwace waɗannan ƙauyuka daga hannunsu. su. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Afghanistan hukumomin kasar sun ce fashe-fashe biyu sun auku a Kabul babban birnin kasar a safiyar yau Litinin agogon yankin. ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar ta ce an kashe akalla mutane ashirin da ɗaya wasu arba'in kuma sun jikkata harin da aka kai a ɗaya daga cikin unguwanni da suke da cikakken tsaro ma'aikatar cikin gida ta ƙasar ta ce mutane 25 ne suka halaka a hare-haren wasu majiyoyi daban-daban sun ce akalla 'yan jarida biyar ne suka halaka a waɗannan hare-hare harin farko an kai shi a harabar hukumar leƙin asiri ta ƙasar da masu aikin agaji da 'yan jarida suka hallara a wurin sai fashewa ta biyu ko ta auku inda wakilin kamfanin dillancin labarai na faransa ya ransa babu wata ƙungiya ko mutum ɗaya da ya fito ya ɗauki alhakin kai wannan hari. Yau Litinin ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gana da shugaban Amurka Donald Trump a nan Washington DC cikin batutuwa da ake sa ran shugabannin biyu za su mai da hankali a kai har da barazanar ta'addanci da kuma haɓakar tattalin arzikin Najeriya a ƙasar Afirka mafi yawan al'umma kusan miliyan 200 a halin yanzu. a bara gwamnatin trump ta amince ta sayarwa najeriya jiragen yaƙi da wasu kayan fada kan kuɗi dala miliyan 600 domin taimakawa sojojin ƙasar waɗanda suke fafatawa da mayaƙan sa kai na boko haram da na ƙungiyar isis da kuma sa ido kan fasa ƙorin miyagun ƙwayoyi da makamai da kuma masu safarar mutane yarjejeniyar sayarwa Najeriya makaman ya cije ko kuma ta cije a zamanin gwamnatin Obama saboda fargabar keta 'yancin bil'adama a ƙasar da ke Afirka ta yamma. Ganin shugaba Buhari yana fuskantar neman wa'adi na biyu babu mamaki idan ya kama kafar Amurka ta ƙara baiwa sa ƙarin taimako ta fuskar kayan yaƙi domin cikata alkawarinsa na kawar da Boko Haram kwata-kwata. labaran duniya ke kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka. Bashir bari mu fara da kiran da ma'aikatan kiwon lafiyar Najeriya ta yi wa kamfanoni masu haɗa magunguna domin kawo karshen cutar malaria ga baban gidan Jibrin da karin bayani a cikin wannan rahoton. taron wanda aka gudanar da shi a ƙarƙashin wata cibiya mai suna corporate alliance on malaria in africa an shirya shi ne da zummar tattaunawa akan matakan da za a ɗauka domin yaƙi da cutar ta malaria pharmacist ahmed ya kasai shine shugaban ƙungiyar masu haɗa magunguna ta ta najeriya kuma ya mun ƙarin haske game da matakan da suke ɗauka na yaƙi da cutar ta malaria. Yanzu National uh, Pharmaceutical Research and Development wannan cibiya da muka yi kokari aka kafa Abuja ta binciken sababbin magunguna daga gargajiyar magungunan na ganyayyaki da tsire-tsiren da Allah ya hore mana yanzu suna da magunguna kala takwas amma wanda suka fito da shi har aka shiga kasuwa shine maganin ciwon sikla wato ana kiran sunan maganin nifrisan ya yi nisa kuma in allah da in kana shansa da wahala ka samu crisis ka samu matsalar ta taso don har kasoshi na gefen sukan zo su sayi wannan kuma an yi nisa da su da wani katon kamfani suna so su ringa yi da sannan akwai maganin malaria nan akwai maganin ah, da zai sa koda kana da kanjamau ya kara maka karfi ya kara maka yawan abin da muke kira cd4 count garko jikinka ta daɗe ginuwa akwai kuma maganin eh, fata da yi sauransu wajen guda takwas so ana yi banda kuma waɗanda aka yi a jami'o'i bincike da ya nuna cewa cutar malaria na halaka mutane kimanin dubu ɗari uku a najeriya da ma nahiyar afirka kuma haɗa kai da kamfanoni masu zaman kansu zai taimaka wajen magance wannan cuta a nahiyar afirka baki ɗaya kamar da pharmacist ahmed ya kasai ya yi bayani to kamar da ka sani ita harkar har hada magunguna a bace ba kawai wacce ta shafi najeriya ba duniya ga baki daya ɗaya ne saboda magana ce ta magani da kuma lafiya yaya magani zai a jikin ɗan adam ya kuma ɗan adam zai yi wa magani in ka sha shi kamar yadda ƙididdiga ta nuna tun ma ba ga yara da suke daga shekara biyar ba zuwa ƙasa da kuma mata masu juna biyu suna samun matsala sosai ana rasuwa kuma wasu na jigata wanda shi ne ya kawo cewar in ka duba ba ma wai najeriya ba afirka gabaki daya nan ne matsalar tafiyawa yanzu ana magana kashi 90 na maganar malaria yana afirka sai sauran wasu asia da suke da shi to kuma fisibillahi abu ne babban al'amari wanda ko kwanan nan da aka yi taro a ingila na commonwealth yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka tattauna ya wannan matsalar take kuma ya za a shawo kanta nan da shekara biyar shi dai wannan taro da aka gudanar a nan birnin lagos ya samu halartar masu ruwa da tsaki a harkokin lafiya da kuma magunguna babin yadda jibrin murya amurka daga lagos ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin tuma amin ya allah amin amin suma amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da to kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifai da ke bisa inji. yarika bai son sake ba bubakar baban mai hana lahiya ina ce da hana lahiya sauka da girma yarika bai son sake ba bubakar baban mai wasan dare ta iya kula na lura da ba ta sa wargi da rana a godon ta kai ba ba ta kashi yarika bai son sake ba bubakar eh. baban mai ko ta da ka sai mu kurna ya eh, yana Kuta daga sai mu kurna. yana roƙon ka sai mai. Ni gaske ya ni ka cewa don ba ne bauta ka banza. Sa'ad da do ka kulla waka ƙari ni ka in dora amshi na bugun toho da hauni. Tilar ka kai zaman wata rana son ka kai. Don a yi ma gudunwa daɗi gare ta ko ne ina taimako ne. Baba ƙya da da shi. Eh, kan magana ina da yin dauke wanza. Haka nan da yala. Bai san zake ba. Ga ga gashi na tashi bisa gungi ne ya ka tabbata. in ka gaza wa na shagali sata ya kai ba ya kaɗan ba sannan ya ce bai yamma kowa karya kai wasu goma kwairo eh. ya yi ka bai san zake ba eh. duba kai baban mala akwai wasu ragayen fadawa sun gabe ba ɗai na zaɓe da lantaji da lakubadi duka babu mai kyauta alini eh, gurgure da mazan lako da shi da turkai ya da oh, wani da su ba har rasa gomi shi ya akwai wani lage to Allah ya ji kan marigayi Musa dan kwairo har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ya ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha ɗaya ga kuma shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe jama'a assalamu alaikum da fatan kuna lafiya ni salo garba ke farin cikin gabatar muku da da rashin ta yi yau shirin zai mai da hankali ne akan wata matsala da ta kunno kai a kasuwar kantin kwari da ke kano kasuwar kwari kasuwa ce dai da ta dade kuma ta yi suna a najeriya da wasu kasashen yammacin afirka to sai dai a yan kwanakin nan kamar kasuwar tana sulalewa ne kaɗan kaɗan daga hannun kanawa zuwa hannun yan china to ko ya jawo hakan wakilin murar amurka da ke kano mamur ibrahim kwari ya zagaya kasuwar domin gano musabbabin wannan halin kama wuri zauna da 'yan cana ke yi a kasuwar ga mamur ibrahim kwari da firar shi ta farko sunana kabiru musa batun muke na maganar kasuwanci an ce galibin kasuwannin nan da suke kano 'yan cana sun mamaye su musamman wannan kasuwa ta kuta kantin kwari ya abin yake ne Assalamu alaikum jama'a gaskiya abin da ka tambaya haka ne kasuwanci ya lalace musamman kantin kwari da yanzu ta kai ta kawo za ka je ka siyo kaya a hannun dan cana zai baka farashi za ka ci naira dubu biyu naira dubu daya wani ma abin da za ka yi sai dai hakuri saboda mun samu wasu ejoji daga cikin yan cana daga cikin mutanen mu sun je sun ba yan cana haɗin kai suna zuwa suna duk sama da harkar kasuwanci nan wanda da ba haka muke ba hmm. saboda da yadda muke harkar kasuwancin namu na kantin kwari za mutum zai je kwatano ko zai ba da oda daga china za a kawo masa kayansa sa ya zo ya sa farashin sa inda ya ga dama harka tana cikin arziki da wadata kowa yana walwala amma yanzu da ka duba kasuwan nan in ka san tare ka san da ba ka take ba saboda yanzu ka duba mutum ne za ka ga yanzu mai jarin dila ɗaya dila biyu dila uku dila biyar bai da jari saboda me bai da jari ka je kasuwa kaya dubu ɗari ɗari biyu ɗari da hamsin ka ci dubu biyar kafin ka siyar kai sati biyu sati uku baka siyar baka yi lissafi in kana da matar ka ɗaya da 'ya'yanka biyu ko biyar kafin ka siyar ka cinye ribar da ka ci ka fara taɓa jarinka kawo wannan abu mai matsala ne wanda muke kira da mahukuntanmu da su duba wannan abu musamman sarkin kano masayin tattalin arziki ne gwamnan kano ya zo ya kama da teka wanda bai san abin da yake ba tunda ba dan kasuwa ne bai da kanti a kasuwa bai san yanzu ka kawo maka kaya ka ce siyar ba zai abin mm, to amma kafin a kai ga haka su misali yan kasuwa kowanne yankuri kuka yi don ganin cewa matsalolin nan da yan cana suka zo suke nema su ci ku da yaƙi kun yi wa kanku garkuwa yau babban matsala da muke samu muna kai korafe korafen wajen shugabannin yan kasuwa amma gaskiya ba mu da jagoranci saboda mutane ne wanda ake ba masu san zuciya me san zuciya da ake ba su mutum ne ka dauke shugaban kungiyar kasuwar kantin kwari amma za ga dan cana yana amfani da shi in sallah ta yi zai kai ma gif din shadda in yana da bukata ya sa daukan mai yaransa dako ko waye waye da yanzu din nan ni da kake gani na da rigima ta mu dan cana in je kai karasa ofisin kantin kwari in ba za ba sai ya samu nasara kai sai a bashi nasara a kaina saboda me saboda wannan abin da suke tunanin zai musu ni ban samu dama in masu ba to kaga ko shugabanci ya lalace da haka dole muke amma ai kuma ku ku ake shugabanta idan haka ne ba kwa jin daɗin shugabancin nan wannan mataki kuka ɗauka. Yawa mu shi ne matakin da muka ɗauka kwanakin baya muke so lalle lalle a zo a gudanar da zaɓe mu zaɓi shugabannin da muke so wanda su dora mana kasuwar a kan layi shine abin da muke ta bukata da mai girma gwamna ya zo ya mana amma ba kwa ganin cewa koda da shugabancin kasuwa wanda kuke son iya zama akwai dokoki da suka baiwa su 'yan china dama na ƙasa da ƙasa su zo su irin wannan kasuwanci to ayi a kwanakin baya shigen irin wannan abin ya faru ba zan faɗa a lokacin wani shugaba ba ne amma da muka rubuta musu takarda muna neman da su ba mu gudunmawa akan su je su gawa mai girma gwamna 'yan cana a ebe masu da kasuwa kai su wani gefen su je su zauna su kama ofis gaba ɗayan suna can ya kasance gwamnati ta samu kuɗin shiga ta hannunsu amma abin ya kai abin nan tun da har yanzu takardar wasan da take an sa ta amala wanda da an yi wannan dan cana yana wajen kasuwa can kai a matsayin ka na dan kasuwa ka je kasuwa kaya ka zo ka sa farashi a kasuwa ba wanda ya san abin da ba duk wanda ya san halin da kasuwanci yake ciki a yanzu to fa yana bukatar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda duk wanda ya zo yanzu dai kaga mun shiga wata rajab to amma yanzu kai kanka da ka shigo kasuwar ya ganta saboda duk kananan masu kananan karfi ba su da shi daman karamin mai karfi shine kasuwa shi zai je ya saro a wajen babba ya zo ya kasa bakin tebur ko yana da dan gefen shago ya zo ya siya to amma yanzu kana kallon da harkar ta zo da ka zo ka ga dai filin wajen nan zaka raba bal a cikinsa duk yanayi ne na matsaloli wanda suke faruwa wanda da ba haka muke ba da dan dako yan cana suna da yan dakon suka idan ma yan dakon ba su yawo su daga cana bane amma da watakila ya za su mana da su saboda gurbacewa al'amuran to yanzu eh, menene mafita me kuke so yanzu misali a yi tun da watakila ɗazu kana gaya mana cewa za kun rubuta takarda ta korafi ko wani abu mai kama da haka laifuffukan nan watakila ba na mutum ɗaya ba ne ya kuke so a warware su to mu dai muna kira daga mai girma gwamna da shi sarkin kano sarkin musulunci saboda jagorori ne saboda kamar shi musamman sarkin kano abin da na gama bayan masanin tattalin arziki ne ya kamata ya zo kannansa ne mu 'ya'yansa ne mu akwai iyayensa akwai yayyensa to ya kamata ya kama dauki a cikin kasuwar kantin kwari yanzu ya samu mai girma gwamna akan ya za ya farfaɗo tattalin arzikin kwari tunda duk wani abu da muke ciki ina fatan sun san wani abu kun ma ba san wani abu tun daga kamar kwanaki an yi wata 'yan rigima da 'yan rini har kofa gurin aka je aka yi zanga-zanga kuma wannan matsala in ta faru irin wadda muke magana ce a ba shadda ce ta rini ake mutane mu suke dan yin ta su zo su buga su ci abinci yan can suka dinga buguwa a yau din suke rinin su ma suke rinin a yau din nan da a ce zaka fito dan cana zai kama a tamfa ko shadda ko lisi ke ma wani desire ya ba da shuyan ko ka buga ko ka ninke shi ya kyau ka siya in Allah da wata ɗaya ko biyu za ka ɗan cana ya kawo irinsa kaga ana amfani da kwakwalwar da fasaha mu da tunanin su suna biyan bukatar kansu sai mu zo mu dinga ba su kuɗin nan kai ba za ka kaga ta daɗin wani abu da za ka ɗan cana an ce ga wani abu da yawa Kano ba ba wani abu da ce yawa kantun kwari amma kullun cinikin nan ake kuma suna matsa 'yan kasuwa. wai wannan matsala ta 'yan cana ya ta takaita ne ga ya kasuwar ku ta kantun kwari ko akwai abin ya fantsama sauran kasuwanni inda suke iya kawo kaya to ai matsalar dan China ta fantsama a Najeriya tunda me fantsama da ta a Najeriya tunda dai kowa yana buƙatar sutura da zai sa sannan kuma dan China ya zo ya matsa farashin riba tunda yanzu na gaya ma a yau na je na su a tamfa naira dubu ɗari ko shadda ko lisi in Allah da dan China na sai dubu ɗari da goma in Allah da zai mai da shi ɗari takwas ko ɗari da goma to kaga in na ce zan nemo wata dubu goma a gaba ya kure riba ya kure riba ga dan mutumin da zai siya shi ta koma hmm. yawa to da haka shine matsalar da muke fama da ita da muna kira da mu to Allah su kama dauki cin wannan kasuwa saboda muna cikin hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kuma wannan firar yawa ya labe ya suna na Aminu Bala hmm. a kasuwar kantin kwari ina sai da tamfa. Hmm. wata matsala da ake cewa ta bujiro a sha'anin kasuwa sama a nan kasuwar taku da sauran ma kasuwanni an ce 'yan china fa sun yi mamaya ko sun mamaye harkokin kasuwanci a kano yaya abin yake ne ku musamman a wannan kasuwar taku eh, gaskiya ne 'yan china yanzu kasuwar kwari kamar tasu ce domin da sun mamaye kusan 70 ko 80 su suke juya ta me ku suke juya ta su suke da kaya su suke raba wa mutane kaya suna da agents suna shigowa cikin kasuwa suna ganin duk abin da ake mutanen mu sun daina oda su je su yin cani sai dai cani sai kawo kaya ka je ka siya hannunsa ka zo ka siya a cikin kasuwa to shi yasa kaga dole zan gaya ma cewa yan cana sun mamaye komai suna su suke juya kaso kantin kwali to da ya tsarin yake a baya da tsari yadda yake dan cana suna kwata nan ake zuwa daga tun ana zuwa cana ana su kaya a wajen su mutum ya je yi oda mutanen nan suka dawo kwatana daga kwatana suka dauko kafa suka dawo kano suka zo dawo cikin kasuwa suka zo suka bude ofisoshin su suke sai da ka je a cikin kasuwa akwai ofishin dan cana zaka sai kaya ka zo ka siyar sabanin da da zaka tafi kwatana ko kuma ka tafi cana ka je ka yi oda yanzu mutanen mu ba sa yi oda masu yi oda kadan ne ba sa samun dama saboda zuwan yan canan nan da suka zo Eh. wai kana ta magana oda ya oda nan take ne oda ya oda yadda take da za ka hada samfurin kayanka da kake so ka tura kamfani ka bayar su ka ba da kuɗi a buga ma kaya idan an ma kaya sun baka sifin samfil ka cika musu rago balance ɗin kuɗin su ka kawo maka kayan ka zo ka ɗauka yanzu kuma ba yi hmm. to yanzu hakan ɗin misali yaya abin yake kenan ko a ƙasa a wurin 'yan kasuwar ku wanne salon ne kuke garin ya fi ci gaba a gare ku salo da ya fi ci gaba a salo ne na wadda da ai da bamba za ma hada ba da bambanci da wanda zai yi oda ya je kawo ya zo ya sai da kayansa da wanda za a ce dan cana yau ya oda ya kawo ya siya a wajen chinese ai kwata-kwata ma babu hadi ba za ma ka hada ba ba za ka hada ba ribon ma ba ya bace yanzu kamar kamar bauta ake musu me ko kamar bauta da ake musu za ka je ka a kaya a hannun dan cana dan cana ya san nawa za ka sayi kaya nawa za ka sayi ya san riba gobe in ka sai kaya misali ka sai dila ɗaya dubu ɗari a wajen sa ka zo ka sai dubu ɗari da goma jibin ka koma za ka siyo wannan ɗari da goma sai ya maimma da kayan nan dubu ɗari da takwas kaga ribar dubu goma nan da ka ce ta zama dubu biyu kaga ko ai bauta ake musu hmm. to wannan yana nufin kamar suna da kantina ne ko kuma a wannan ofisoshi da suka bude da na da ake zuwa a saya a gunsu ne suke da su kawai eh wasu wasu wasu wasu kamfanin kan suna da kantina wasu kuma ofis ne da su kuma kantinan su kuwa za su akwai mutanen mu na gari da su aka hada wannan ake mana wannan illa ka dan cana ya zo ya samu mutum na gari ya zo ya kama mai shago ya zo ya bude masa ya zuba maka kaya Eh, amma kamfani shago na dan cana ne to kaga mutum ya jo ya yi kaya daga kamfani ya kawo ya zo ya kasa ya san abin da kake siyarwa ya san abin da kake siya shi ma yana kasa kaga babu kasuwanci wanda sabanin in ka je ba ba ka je da nisa ba an ka je Lagos ko ka je Ababa ba sai sai wa inyamurai wannan ba amma mu Hausa saboda ba mu da haɗin kai ba ma san mu da kan da kanmu muke wa kanmu illa madalla mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu za mu kawo muku abin da mahukuntan Kano ke cewa akan lamarin yanzu a madadin da waɗanda kuka je su da Solomon Abo da Chubahiro Dedone da suka taimaka wajen daidaita mana sauti Nisa Salo ke cewa huta lafiya To a kai da Salo Garba tawagarsa yanzu kuma ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun Najeriya ta da baban gida Jibrin. za mu fara sharhin jaridar ne da jaridar da nation jaridar kuma da daya daga cikin labaran ta ke cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya sauka birnin washington da kasar amurka domin ganawa da shugaban amurka donald trump a cewa jaridar ta da nation jirgin shugaban kasa muhammadu buhari ya bar najeriya ne a ranar asabar yayin da kuma ya isa birnin washington a ranar lahadi a yau litinin daidai ake sa ran shugaban muhammadu buhari zai gana da shugaban kasar amurka donald trump da ke zama shugaban farko farko na nahiyar afirka da shugaban na amurka ya gayyata fadar white house domin tattaunawa a dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu da ma na nahiyar afirka daga nan sai jaridar daily trust jaridar kuma da turaito cewa kokarin yin kiran yoga dan majalisar dattijan najeriya dina mulaya ya ci tura a cewar jaridar daily trust ko kuma zaben najeriya ta kasa samun tantance adadin masu zaɓe fiye da kashe hamsin da ɗaya da ake bukata domin tantance sunayen waɗanda suka nemi a yi kiran yoga dan majalisar dattijan najeriya da ke wakiltar kogi ta yamma sanata dina mulaya sai kuma jaridar disney jarida kuma da ce wasu 'yan bindiga daɗi sun kashe mutane goma sha hudu a wani ƙauye da ke jihar kaduna a labarin da jaridar disney ta ruwaito ta ce 'yan bindiga daɗi sun kashe wasu masu haƙan ma'adinai a ƙauyen jan ruwa da ke yankin maganda a ƙaramar hukumar birnin gwari jaridar ta ruwaito cewa wasu daga cikin waɗanda aka kashe an ƙona su ta yadda ma ba iya gane su wannan da yana ɗaya daga cikin hare-haren da ake kaiwa a yankin na birnin gwari a 'yan kwanakin nan sai jaridar vanga jaridar kuma da ta ce shugaban ƙasa muhammadu buhari na goyon bayan oshomale domin ya gaji oyegun a matsayin shugaban jam'iyyar apc jaridar ta da vanga ta bayyana cewa Adamu oshomale tsohon gwamnan jihar edo shine shugaban kasa da kuma wasu jigajigan jam'iyyar apc ke mara baya domin zama sabon shugaban jam'iyyar ta apc comrade adams oshomale da ke zama tsohon shugaban kungiyar 'yan kwadugo nlc ta najeriya wanda kuma ya fito daga yankin niger delta yanzu haka an bayyana cewa yana samun goyon bayan shugaban shugaban kasa muhammadu buhari da kuma wasu jigajigan jam'iyyar domin mai gurbin shugaban jam'iyyar na yanzu a ƙarshe sai jaridar tribune jaridar kuma da tuwaito tsohon shugaban najeriya chief olusegun obasanjo na cewa babu wanda zai tursasa ni domin kuwa na yi zaman jarun a can baya jaridar ta tribune ta ruwaito chief olusegun obasanjo wanda ke zama jagoran wata kungiya da ke neman sauyi a ƙasar na cewa baya tsoron tursasawa daga wani ko wasu domin kuwa a can baya ma an ɗore shi ba tare da ya aikata wani laifin a zo a gani ba tsohon shugaban shugaba cib olusegun obasanjo da ke jawabi ga 'ya'yan kungiyar tasa mai suna coalition for nigerian movement a birnin ibadan ya shaidawa 'yan kungiyar cewa a kwanan nan kungiyar tasu za ta zama jam'iyyar siyasa harshen sharhin jaridun na wannan safiya kenan baban ya murya amurka daga lagos to yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu kuka aiko mana Assalamu alaikum sunana Ma'azu Telawaru, Komanda yawan agaji jama'a ta musulun islam a gadano kalgan nan a sakona zuwa ga wannan jihar sokoto mai na shi ne ciyar da ake yi na azumi da ke azumi na tawowa allah gwamnatin jihar sokoto mai adalci a aminu da tambon a faɗaɗa buɗa ainihin sarda bakin nan zuwa da lokal gannan gannan kuma da ƙauyuka. salamu alaikum boa hausa suna na bubakar bisa na tsalla karamar kuma da gidan kuna a nan bauchi Da gaskiya ya kamata Allah ya kawo mana kashe kashen da ake yi saboda gaskiya ba da amfani ana kashe rai saboda bayi da Salamu alaikum. na alhaji malam jihar anwar kwannawa a cikin najeriya kuma jihar sokoto a karamar hukumar mulki ta ilila ina son yan bar sako akan gwamnatin jihar sokoto akan ina roƙon don allah don annabi ka zo ta gina muna ɗakin gawa mai sanyi a ilila bai kamata ba a matsayin najeriya kuma jihar sokoto a ce in gawa ta zan in mutum ya zan babu sai an kai kwanni. Salamu alaikum biyo yausa mai magana magana sani mai na ɗakin gari ina magana ne akan dan majalisar nan na jihohi da na tarayya masu yunkurin cewa su tsige shugaban kasa to duk matsalar da najeriya ta shiga ciki fa matsalar suka su sun ka kawo matsalar nan ba wai matsalar shugaban kasa ta ba don saboda ka dubi bajin abin abin kudin alawus alawus wanda aka ba su don su taimaka ma talakawa a jihohi ba su yi To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. A makon nan ake sa ran ministan harkokin wajen China Wang Yi zai yi tattaki zuwa Koriya ta Arewa bayan taron koli tsakanin shugabannin kasashen Koriyan biyu da zai shiga tarihi a suka kammala shi a makon jiya. China ta ce ministan harkokin wajen nata zai je Koriya ta Arewa ranar biyu da kuma uku ga watan Mayu da zai kama da gobe idan Allah kai mu. shi kuma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya fito fili jiya lahadi ya ce shugaba donald trump yana shirin ficewa daga yarjejeniyar da manyan kasashen duniya tare da amurka sa kula da iran kan shirin nukiliyar kasar to madalla yanzu kuma annan mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da yusuf aliyu harande yanzu a madin kowa da kowa nan sashen hausa musamman sabon imam aliyu da ya taimaka mu gabatar da shirin sai solomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu john ellison ni ladan ibrahim ya wuce cewa ku lafiya ko kuma mu kwana lafiya